kan bura uban da ya mata allura a iya bura uban da zaki da a iya bura uban zaki iya da haka a iya zagin da ke da kama a mata allura yanzu da iya zagin da ke da yawa ya ce mata shikenan da iya abu da eh? zaki iya yi kuma kin san me yasa da lura ke saboda kin mata mata aure ce mata aure ce kin sa abin da zaka kai ba ni mana to abin da zaka kai kar ka rabu da ni mata aure ce ka ban ta baki wallahi tallahi abin da zaka kai ka ta baki gwamnatin da kake mana tunda aka haifi yaran ne suka yi mana yan aike ne me isa za su kama su na yi ai bura uban ci ne da aikin banza to na yi har a kawo yarinya ai mata allura hannu biyu a bata kafi in allura arziki ce a je a tafi nan asibiti da mu je in baka da kuɗi za a yi maka maganin wa suke mana tukunna dan bura uba he ku kaji za ta rinka kare yara suna musa allura a makaranta na ce billahi ba ko me ba ka sai ka in baka taba ya ta ba ba ka ina ruwa la da kai masa Allah yi har wani aje har gida mana a same mu kadan mun amince ka bayar ai maka ba matsala ba ce ko amma a tare aji har wani ake allura a makaranta dan kura ubanci Allah da nan gaba har gida za a eh, har gida ya fi sake amma ya fi da yaro kana da iko sai ka bayar aiwaya amma baka da iko baka gwamnatin da take mana tukuna yi tun da aka haifi yaran gwamnati ta taɓa sa mana hannu ko ka je asibiti gwamnati ta maka maganin abun wallahi tallahi in baka sai ka ba ba za a baka ba rahin lafiya sai dai ta kashe ka a gida za a ce maka gahi ka fito ba a yi ba ta kai a kama yaro a makaranta a ma'aikin yi kuskure ko ya ba a yi masu ma da malamai a kama yaro a makaranta yaro har ka tura yaro yaro magana ni da to me da ka dai shi ya haifa mun ƙarfi da an sun yi kuskure tana zo kai makaranta suka je makaranta suka samu da kwaya ba ai ma kai aka da mutane